الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من صار على منواله إلى يوم الدين وبعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله العزيز المنان فإن التقوى جماء الخير كله قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ويقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم اتق الله حيث ما كنت إلى غير ذلك من النصوص التنزيلية القرآنية السماوية الربانية التي تدل دلالة قاطعة جلية واضحة على أهمية التقوى في كل حال في كل فلتة وفي كل لفتة إلا أن خطبتي اليوم عباد الله تتكلم وتتمحور وتدور حول مفهوم العبادة كثير من الناس يخطئ في فهم العبادة يظن البعض منا أن العبادة فقط أن أصلي الصلوات الخمس إذا خرجت من المسجد في مكان عملي أفعل كما أشاء ليس هناك مراقبة ربانية هذا خطر ويرى أنه ليس هناك عبادة في معاملته مع زوجته وأولاده وجيرانه هذا خطأ ويرى أن العبادة فقط في رمضان إذا جاء رمضان تراه في المسجد يصوم ويأتي إلى التراويح ما شاء الله هو فقط رمضاني وليس هو رباني إذا انسلخ رمضان يعود إلى ما كان إليه من الأحوال الباطلة اللامسؤولية وها أنا جئت لأبين وأكرر وأدندن أن الإبادة لها مفهوم واسع وشامل ومستغرق وجامع بدليل قوله تعالى كما في سورة الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين إذا فهمنا أن العبادة لها مفهوم عام لها مفهوم شامل لها مفهوم غير قليل لذلك ينبغي أن ندرك هذا ولكن ما هي العبادة العبادة قال العلماء اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة إذا كلامك عبادة لذلك قال تعالى وقولوا للناس إيش حسنى وحرم الكذب لأن اللسان يتعبد والعين تعبد والأذن كذلك تعبد وكذلك اليدان وكذلك الرجلان إذا العبادة شاملة ليست مقصورة على التوحيد فقط ولا على الصلاة ولا على الزكاة ولا على الصوم ولا على الحج نعم هذه الأشياء تسمى بالشعائر التعبدية الشعائر التعبدية ولكنك حينما تخرج من بيتك عبادة دخولك في المرحاض عبادة أكلك للطعام عبادة المشي في الطريق عبادة التعلم عبادة صوت السيارة عبادة دواليك دواليك دواليك بدليل هذه الآية لأن الذي أدرك وفهم خطأ أن العبادة مقصورة محصورة في الأشياء ولكنه تعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إذا ظننت أن العبادة فقط في المسجد ثم خرجت من المسجد أنت ذلك المخلوق أليس كذلك في بيتك أنت المخلوق والله يقول وما خلقت الجن والإنس أنت المخلوق ولكنك تظن أن العبادة فقط في المسجد لا عبادة في الشارع ولا في الطريق هذا خطأ فاتح لذلك لما ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأصحابه وفي بضع أحدكم صدقة يعني استغرب وتعجب أيأتي أحدنا شهوته وتدخل قال نعم أرأيتم إن وضعها في حرام عليه وزر إذا إذا جاء الإنسان إلى زوجته وجامعها على الطريق الإسلامي النبوي السني القرآني السماوي لا شرق ولا غرب فالأجر مكتوب نعم إذا جعلت الطعام في فمك بنية الشكر لرب العالمين الأجر مكتوب لك إذا خرجت من البيت ودعوت الله اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أذل إلى آخر الدعاء لك أجر العبادة إذا جعلت الثياب ودعوت الله لك أجر العبادة حتى الانتخابات العامة والخاصة فالناس يذهبون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب الرؤساء والممثلين والنواب فإذا انتخبت رجلا بنية أن يعبد الله رب العالمين إن لك أجر الإبادة إذا يجب أن نفهم ذلك أن العبادة في الإسلام لها معاني شاملة مستغرقة مستوعبة موسوعية ولا يجوز لأي بكر وزيد أن يصرف العيادة في أشياء التعبدية في الصلاة فقط وفي التوحيد فقط لا لا لا لا فالعبادة موجودة في كل شيء حتى في معاملتك مع الدواء الدواء عندك قط في البيت لابد أن تعامل القط والحرة بلطف ورحمة وشفافية ويقين لسان الكافر تعامله معاملة لأن معاملتك هي التي تشير إليه إلى أن الإسلام هو الدين الحقيقي أما إذا كنت غضبان وكنت يعني رجلا أناني كيف هو الإسلام؟ كيف؟ لذلك ينبغي أن ندرك هذا بعد هذا يجب أن نعلم أن العبادة لها شروط ثلاثة أن العبادة لها كم؟ شروط ثلاثة الشرط الأول الأمر المسبقي أين؟ لابد لكل عبادة أن يكون هناك أمر قاطع جلي واضح فإذا عبدت الله رب العالمين بغير دليل فهذه العبادة تقع هباء منثورا جئنا لصلاة الجمعة هل هناك دليل؟ نعم نعم عندنا دليل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع إذا هذا دليل عندنا دليل في القرآن وفي السنة والنبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعات مع الصحابة إذا عندنا الدليل القاطع الشرط الأول لكل عبادة أن يكون عندك دليل عندك برهان عندك حجة في القرآن الكريم وفي الأحاديث النبوية الثابتة الصحيحة الله تعالى أمرنا بالحج قال تعالى وأظلم في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق سورة الحج إذا الأمر بالحج عندنا دليل قال تعالى وأتموا الحج والعمرة لله إذا الحج والعمرة عندنا الدليل الصلاة أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة عندنا الدليل ثم نصلي كما أمر النبي لأنه قال في حديث في صحيح البخاري حديث مالك ابن الحويرس صلوا كما رأيتموني أصلي إذا الشرط الأول لكل عبادة أن يكون هناك دليل وأن هناك أمر وأن هناك برهان وإلا لا ولن يكون عبادة ليس هناك أجر لأن العبادات كما قال العلماء توقيفية العبادة توقيفية معنى ذلك لا يأتيك أحد أي بكر أو زيد يأتيك بالشيء من جيبه ولا قلم صوتي ولا جيب لا لابد للعبادة أن تكون مشروطة هذا هو الأول ثانيا لابد لكل عبادة أن تكون على السنة النبوية الشرط الثاني لأنك يجب أن يكون النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو لك القدوة لقد كان لكم في رسول الله أسوة أو إسوة في قراءة حسنة إذا هو أسوتنا هو قدوتنا في الجمعات وفي الفرائض وفي الصيام كيف كان يصوم كيف كيف كان يفطر كيف كان يتصحر كيف كان يتكلم كيف كان يتزوج كيف كيف كيف, كيف كيفيات كثيرة يجب أن يكون النبي لنا هو القدوة هو المتبع هو القائد والمصلي لأن من ترك أمر النبي يقع في هو يقع في فتنة يقع في مصيبة لأنه أرسله الله تبارك وتعالى بالهدى ودين الحق بالهدى ودين الحق إذا الشرط الثاني بعد الأمر أن تكون العبادة مركزة على اتباع النبي إذا جئت بشيء من عندك لن يكون مقبولا لو جاء رجل وقال أصلي الجمعة ثلاث ركعات مقبولة غير مقبولة لو جاء رجل وقال طيب طيب طيب أنا أطوف بالكعبة عشر مرات أطواف كم؟ سبع طواف لا تكون مقبولة أليس كذلك؟ لو جاء رجل وقال أنا أصوم أبدأ صيام رمضان من الصاء التاسعة صباحا غير مقبول لو جاء إنسان وقال أنا أصلي وأجعل يدي هكذا على رأسي لا تكون مقبولة لابد أن تكون العبادة موقوفة على اتباع النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه بأبي وأمي أنت يا رسول الله بأبي وأمي أنت يا رسول الله لابد من اتباع دين النبي محمد أخباره نعم البتاء آثاره كما قال الإمام أحمد بن حنبل لذلك هذا الشرط مهم جدا اتباع النبي وإلا كانت العبادة متروكة لصاحبها الشرط الثالث لابد من الإخلاص لأن الإنسان إذا عبد الله رب العالمين رياء وصمأة يريد الناس أن يروه ليس له حظ من عبادته إلا مدح الناس الناس مدحوك الناس انتخب لا لا شيء عندك إلا الله رب العالمين إذا لا بد من إخلاص الدين قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين قال تعالى ألا لله الدين الخالص قال تعالى فعبد الله مخلصا له الدين نصوص ويقول الإمام الحسن البصري رحمة الله عليه الإخلاص ما كان في قليل إلا كثره ولا في يسير إلا باركه لذلك هذه الشروط لا بد منها أولا الأمن ثانيا اتباع السنة ثالثا الإخلاص بدليل قوله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور انظر العزيز الغفور صفتان كريمتان عظيمتان جليلتان موقرتان سماويتان العزيز والغفور عنده العزة وعنده المغفرة هو ربنا وخالقنا وربنا ومالكنا ومعبودنا قال الإمام الإياض أيكم أحسن عملا قال أيكم أخلص وأصوب كل عمل ليس فيه إخلاص مردود على صاحبه ثم إن كل عمل ليس على السنة أيضا مردود على صاحبه هذه هي العبادة عباد الله ويجب على كل منا أن يتفقه في فقه العبادة حتى تكون عبادته على النحو الذي يحبه أو يحبها ربنا الله رب العالمين أسأله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالتوفيق والصداد والعلم النافع والعمل والصداد إنه ولي ذلك والقادر عليه وقبل أن أجلس لأنتقل إلى الطرف الثاني للخطبة أعود فأقول عباد الله إن العبادة هي السياج الواقي استمع السياج الواقي لكل مؤمن لأن الذي يعبد الله رب العالمين إن الشيطان لا يقترب منه لأن له وقاية أكيد إن الذي يصوم فالصوم يمنعك من الشهوات الصيام يمنعك من الشهوات لأن عندك جوع ليس عندك شهوة النساء الطعام الشراب إلى الوقت الذي أمرك الله أن تأكل وأتم الصيام إلى الليل إلى الليل إذا نبدأ الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس من بدأ صيامه قبل هذين الوقتين فصيامه مردود عليه غير مقبول لا قائل تحت أقول إن العبادة تمنعك من الشيطان إن العبادة تكسبك نورا في وجهك إن العبادة تطهر قلبك إن العبادة الحقيقية تقربك إلى الله رب العالمين إن العبادة الربانية السماوية الحقيقية السنية تجعلك والله محبوبا حتى عند الخلائق فالإنسان التقي يحبه الناس أما الفاجر شارب الخمر والسهم والصارم وصفاق الدم ومساس الدم فالناس يبغضون هذا أمر تلقائي هذا أمر طبيعي إذا يجب أن نكون عباد الله وكونوا عباد الله إخوانا وبهذا الصدد يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم وحديث متفق عليه إياكم والظن فإن الظن أكثر الحديث ثم قال ولا تخصصوا ولا تجسسوا ولا تحاسبوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا صلى الله عليك يا رسول الله ونسأله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياه في جنات ونحر في مقعد صدق عند ملك مقتدر يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أسأله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضائله وكراماته وأطفه خصوصا في هذا الشهر الكريم شهر القرآن شهر الطاعة شهر الإنفاق شهر الرحمة شهر الأخوة شهر الأمانة إلى غير ذلك من النعوت الطيبة لهذا الشهر الكريم الذي أعطى الله إياه فينبغي لكل منا ألا يفوت على نفسه الفرصة في مطاف الأخير وبهذا الصدد يقول الإمام السمرقندي إن كل من رزق ستة أشياء لم يغرم ستة أشياء أنا أريد أن ألحق هذه الزيادة بالخطبة حتى تؤم الفائدة إن كل من رزق الاستغفار لا يغرم المغفرة قال تعالى فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا إذا من أعطي الاستغفار لم يهرم المغفرة ثانيا من أعطي التوبة لم يهرم القبول قال تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات وإلا ما تكسبون في سورة الشورى ثالثا من رزق الدعاء لم يهرم الإجابة قال تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم استجب لكم الدعاء في الجمعة الدعاء في السجود الدعاء عند الخطوب الدعاء عند الغروب مناسبات الدعاء عند شرب ماء زمزم ماء زمزم لما شرب له رابعا من رزق من رزق الإنفاق لم يغرب الخلف وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون سادسا من رزق التوكل لم يهرم الكفاية قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حصره إن الله بارب أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ووفقني وإياكم إلى فهم الكتاب والسنة وعلى فهم سلف الأمة إنه ولي ذلك والقادر عليه استغفر الله إنه هو الغفور الرحيم godiya ta tabbata ga Allah mahaliccinmu sarkin baiwa mai kowa mai komai wanda ke aikata komai a lokacin da yake so yadda yake so kuma kan wanda yake so sarkin da ba wanda ya isa ce dan mai ke saboda ya ce la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu ba a tambayar Allah dan mai ke kaza ba yi kawai ake tambayar su mun yi imani ba abin bautawa da cancanta sai shi jalla jalal mahalicinmu Allah ka yi mana ni'ima wanda ba za mu iya lasaftawa ba ko kumba farci aka yi fada aka baka ka so sa kai a tunda ba za ka je sto ka sai farci ka sa abinci a baki ya yi maka raɗi a ka yi magana a fahimce ka ainihin ka taka kafa daga nan zuwa wannan masallaci namu zuwa ko ina a new york ainihin mace wani ba shi da kafa gurgu a yi magana har ka ji ainihin wani allah ya hana masa kurma ne allah muna gode maka mu mun san ma mun ma kasa mun kasa godiyar allah mun kasa saboda zunoma na da yawa to allah ka cika mana inda muka kasa tsira da aminci su tabbata da shugabanmu annabi farin jakada babba dan abdullahi wanda ba a taɓa yin mutum irinsa ba kuma za a irinsa ba wanda ya imani da shi ya bi shi ya yi nasara wanda ya ki imani da shi ya taɓe Allah mun gode maka da ka ba mu annabi Muhammad mun kuma gode mai iyayenmu da suka karantar da mu muka san wannan annabi da malamanmu a gida a mako ina a duniya Allah ya saka musu alkhairi ya tara mu da su cikin gidan rahama sannan muna gaisuwa ga sahabbansa masu albarka abubakar da umar da uthman da ali da dukkanin sahabbai gaba daya waɗanda ba domin wahalar da suka sha ba da baka samu musulunci ba da ba samu a lokacin da aka samu tsufan ɗararru wai suke zage su la ilaha illallah har ka iske wai akwai masu zagin na na aisha in ba lalatacce la'anan ne ba ya zagi uwarsa to Allah ya ƙara musu yadda ya ƙara musu falala ya ƙara musu daraja suna da suna buɗe makarantu a ƙasashen musulmi sun buɗe a kara makarantar zagin sahabban annabi kuma da hankali suna na a Najeriya kuma da hankali idan akwai 'yan fashi da makami to akwai 'yan fashin imani sace maka imani bayan wannan mukaddima yan uwa khutuba ta malamai sun ce khutuba ya take suka ce khutuba dole ta kasance da harshen larabci amma wasu a cikin mazhabar abu hanifa suna ganin a'a ai ita khutuba ma'anarta jama'a su fahimci me ake ce to idan ka zo kai ta larabci ba wanda ya gane to me ma'ana to suna ganin kana iya khutuba da yaren da mutane ke gane Ke sa ko mu can gidan idan muka yi hudu ba farko da larabci tun da kashi tamanin ba mai jin larabci misali to dole ka ɗauko zuwa ga yaren da kowa ke fahimta wannan ita ce hikima saboda haka hudu ba ta <clears throat> ta yi magana ne akan ainihin me ake ce mai ibada ne kuma ƙarshe na ƙara da maganar wani malima al'imamu samarkandi inda ya ce duk mutumin da aka bashi abu guda shida to Allah ba zai hana masa abu shida ba in an baka abu guda shida to Allah zai baka shi duk bangaren fuku ba yan uwa masu albarka mai ce imani farko dai Allah ba ya yi mu ne don mu ci don mu sha kawai eh ci da sha bangaren rayuwa ne amma Allah bai ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyakulu qul yashrabu to illa liyakulu ban halicci aljanna mutum ba sai don su bauta ne hadisin da ke cewa in an kawo abincin dare kuma ga lisha ta yi ku fara da abinci wannan ya sa wasu ke ce a ah, to ashe ci na gaba da sallah ah, ba haka ba ci baya gaba da sallah sallah ci ake so a kare mata matsayinta kar ka je ka ce Allahu akabar kana tunanin abincin ka ne yasa ka ce ka fara cin abincin dan ka sami nutsuwa a gaban Allah saboda idan ka ce Allahu akbar ya kamata ka san a gaban sai ba gaban sarkin garin ko gaban shekin ka ka tsaya ne gaban sarki jalla jalaluhu wanda ba a wasa shi shi yasa mai lahalari ke cewa wal musalli yunaji rabbahu shi ne sallah yana ganawa da ubangiji ka ce Allahu akbar Allah shi ne ya komai girma in ya fi kowa girma kuwa to ka kawo sa ka kashe waya kada kana sallah a ringa jin music music kiɗa na fasika cikin masallaci ina girman Allah ne kana sallah kana so sabaya kana sallah kana kallon samaniya yanzu ka tsaya gaban wani mutum shugaban ƙasa don yana maka magana kana kana haka sace ai wajen shi ko da baka ganin Allah to fa in lam takun tarahu fa innahu yara in ba ka gani shi to shi bai daga ibada ɗan uwa masu girma dai ita muka zo duniya Allah yana so ya jarraba mu inna ba haka ba ada da yi ba to da sai bar mu kawai amma ya yi mu kuma da ya tashi yi mu sarkin gwaninta in wasu bakaki ai ga mu wasu farare suna nan wasu turkuɗi wasu algashi algashi wasu durwata durwata halittar ubangiji ne hada khalqullah kayan Allah ke kuma na da kuna halittar ji Allah da ya tashi yin mu a yare daya sai ka sami abin da ake kira dialectical differences a yare daya ni ba Kano in ne Hausa ba ka tsine Hausa sadaban amma da Hausa ce haka ba Kuce, haka ba haushin Ghana amma da Hausa ce haka ba haushin wake nuna iko in ba Allah ba azza wajal turancin america daban suna da diction da accent nan ne in ka je ingila da amma turancin turanci faransancin quebec idan ka je canada ba ɗaya ke da na faransa ba duk faransanci waye su Allah ce ta hada khalqullah wannan na ne ina na kaya to wannan ubangiji mai kowa mai komai wanda ya saukar da ruwa wani ka ji shi da daɗi wani ka ji shi da zartsi na'am shi ne abin bautan ba ma shirka shi ba ma haɗa shi da wani saboda in ka haɗa Allah da wani ka mutu kai tsaye dan wuta kake ko mutane sun rantse dan wuta kake wallahi babu kafara amma duk girman zunubi in mutum ya mutu ba da maka ce da mutum saboda ya ce inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما أصورة النساء آية لما أربعين لتقص يا كما ساكي فقد إيرون ونن يتي فقد ضل ضلالا بعيدا أصورة النساء آية لما دريد قوم الشاك دب ساقون دي to mai ce ibada babban malami ibn taymiya Allah cikin shi yake cewa ibada suna ne mai wanda ya shafi duk abin da za ka faɗa da duk aiki da za ka yi na ɓoye da na fili to ibada tun da magana ka ibada ne kuwa a to karka yi wasu ka yawai ta faɗin la ilaha illallah saboda ana rubuta wallahi wallahi wallahi kana da account ko ubangiji ka cika wannan account din da kalmar shahada da salati ga annabi muhammad da istighfari da nema musulmi alkhairi da ƙoƙarin musulmi kada sharri ya fito daga bakin ka game da musulmi mai faɗin kalmar shahada dan uwanka ne masoyinka ne ka rungume shi kai masa addu'a ta kirki akan neman abincinsa akan gun aikinsa duk damuwarsa ya zamanto yana da rago cikin addu'arka idan kai wa musulmi addu'a inda baya nan Allah za a ce laka mithlu ma da auta lahu kai ma kana da irin abin da ka roka musu bangaren ibadan baki amma a ce baki na zagi baki na ashar baki na batsa baki na gulma baki na yaudara baki na kai alkawari baki na kitififi baki na kutubalbal baki na yaudara baki na kutungwila baki na kissa da kisisira to wannan ba karamin musiba ba ce saboda ka duk abin da baki zai fari ikata shi sa ya tabbata hadisi kalmomi guda biyu masu saukin faɗa a baki masu nauyi a mizani kuma Allah na tsananin son su waɗanne kalmomi ne subhanallah wa bihamdihi subhanallah azim kuma yana daga cikin ibadan baki hadisin Abdullahi na Mas'ud wanda ke cikin Bukhari sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما استطعت أكلمك أعوذ بك من شر ما استطعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لم يغفر wannan annabi na cewa sallallahu wanda ya karanta wannan addu'a da safiya kafin yamma ya mutu dan aljanna ne wanda kuma da yamma ya faɗa wannan addu'a kafin wayewan gari in ya san abin da yake nan aljanna wa ya faɗa bakin da yake kowane baki gaskiya bakin manzon Allah ya ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha allamahu kalimul qur'an yan uwa musulmi Allah ya ce ban halicci aljannu da mutane ba su da su mutu kenan hada aljannu ba mamaki akwai aljanu a masallacin musulmi su zo su ba ne bane ka gansu ana dawafi da su ana azumi da su a sha ruwa da su su ma halittar Allah ne in sun sha ruwa su tafi unguwar su kai ma ka tafi taka unguwar yana eh ba lai ka so su idan mutane ba su bauta ma Allah ba to bishiya tana bauta ma Allah dan ka sani wallahi in mutane da aljannu suka yi bauta wa Allah to wallahi ka zana bauta ma Allah in its own way wa in min shay'in illa subhanbi walakin babu komai da ka sani yana ma Allah tasbihi wallahi tallahi ashe in baka bauta ma Allah ba ka ka lalace me amfani zuwa ka duniya ɗan uwa musulmi ibada ke da kuma duk aiki da za ka yi ka ce ma ka ga hannu gaisa ibada ka shigo gida kai mata ka sallama assalamu alaikum ibada kar ka shigo gida gun ka fuskar ka daure ka saka mata fuska yar uwa ka ce ita tana gida kai ka fita ka shigo kai sallama wacce ya gida ya ci ka ji daga wani kai mata gaisuwa ta alfai zaman zaman ka tafi amma ka shigo da faɗa da zaki da bacin rai ina alkhairu ina da kake ƴaƴanka ka ɗauke su ka rungume su kai kisan din su manzon Allah ya yi haka ya yi haka sallallahu alaihi wasallam saboda yana da zuciya mai cike da rahama hatta kan titi karka bar kazanta ibada abin mamaki sai ka gona west kaga titi very clean kuma musulmi ne mufa sun ɗauko karantar musulunci mu sun ba mu yi mana da juna kawai Mu muke da qur'ani an san doka a nan mu kuma muna kare doka Sarakai kare doka ne mu mutanen afirka sarakai amma kalli wani ke gaya min bako ne ya zo daga gana a nan ƙasa ɗazan zo ke ban labari ya kare doka aka ɗaure shi amma bisa kuskure bayan shekara goma sai suka turo musu da compensation na 10,000 dollars suna neman afuwa da Allah ya haƙuri you teach any wrongly da ce Allah ba ka ka da doka ke yi amma kaje Amurka ba har ka mutu ba wani yana to wannan karantar ta mace addini faɗakarwa mace to bayan mun ji wannan ita ibada cin abincinka ibada idan ka wanke hannu ka ambaci sunan Allah to ka ibada idan ka zo shiga ban ɗaki ka shiga da kafa hagu ka yi ibada in ka tashi fitowa ka fito da kafar dama ka yi ibada in ka fito daga gida ka yi addu'a ka ce ma inni a'udhu bika an adilla na karanta su har zuwa ƙarshe ibada wanne ya hana ka bashi ibada da safe ka je ka da iyaye in suna raye in kusur da sun koma ga Allah kar ka ɗauka don iyayenka sun mutu shi nan ka daina ɗa ba ka daina ka ci gaba da musu addu'a ka ce rabbi ma kama rabbayani saghira idan ummanka tana da ainihin abiya wato kawa ka kai mata ziyara mama na zo in ga shi ke saboda ke kawar uwata ce sai ta ce Allahu akbar da na ganka hannata na wacce abokin babanka ka kai masa ziyara zai ce Allah ya ba albarka ashe baka mace zumunta ba haka ake so wanda ya girme ka ba shi hakinsa kana tafiya a kan titi ga tsoho na zuwa ka ba shi hanya yi mutunci idan ka girma mutum saboda shekarunsa kai ma nan gaba Allah zai kawo masu martaba kama ta dino tutar yadda ka kai zai duk bangaren ibada ka ɗauki nauyin kawo abinci a wannan masallaci misali da sauran masallatai ibada da ke kawo koko kawo kosai kawo dabino ko palm spring ka kawo inda idan allah ka yi a rota makarata wallahi duk abin da kai dan allah allah ba zai haka wa ma tunfiqu min shay'in fi sabilillah yuwaffa ilaykum wa antum la tuflihun duk abin da kuka kashe saboda Allah wallahi za ba shi ne mana ibada ɗan uwa masu girma yadda kake sa riga ibada ce ba a yadda tufar ka ta dinga jan ƙasa kana taka wando ba sabon Allah misali ibada ka dinga yanke farcin ibada lokaci lokaci ka kawar da gashin hamata armpit ibada ka kawar da gashin mara duk abin da ya karanta da mu wannan ibada ne cin asuwaki, annabi na cin asuwaki a wuri guda biyar duk ibada ya kamata ka so su lokacin alwala hmm. lokacin sallah in ya shigo gida in ya tashi da dare idan ɗanɗanon bakinsa ya canza sai ci asuwaki. duk ibada ne hatta ka wanke wannan wurin ana kiransu albaraji ibada in kana tafiya a tsakiyar titi babban titi highway kar ka tafiya a tsakiyar ka koma gefe musulunci ke idan ku hanya ce irin ta jeji da muke kira burtali to kar ka tafi a gefe ka zo tsakiya ka san hikima suka ce a highway in ka tafi a tsakiya motoci za su iya buge ka amma hanya yan karama a dokan jeji kar ka je gefe ka zo tsakiya saboda kar ka je kusa da ciyawa kila ko maciji zai taba ka ka dubi hikima hatta spitting jefar da yawo shari'a ce haka kar ka zubar da yawo saliva inda mutane ke saboda kazanta ne kakka ɓata musu mutum inda mutane ke zama a gindin bishiya da ruwa kaka je ke ba hayawa annabi ya tsine masu wannan duk iba karka cire in ka gama ce tsirara tana yawo ka kawo da idanun ka kawo da idanun kawo da idanun in ka sake mai da ido sai abu ta maka balantana gari irin wanda ke cike da basira duk inda ka fita gasa suna da kasan kwaɗi fassara me kamata ka ce ka ce la hawla wala quwwata illa billah sai ka sanya wa zuciyar ka hijabi saboda Allah ce ku rutsa idan Allah ya faɗa a cikin sura mai lamba 24 aya ta 30 قل للمؤمنين يغضوا من بصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون ga ya mummune su rantsa idanunsu su kare kallon su gabar da haram yan uwa musulmi Allah ka sauka dace to bayan mun ji wannan ibada kuma tana da sharadi guda uku duk abin da aka ce maka ibada ne akwai sharadi guda uku sharadi na farko an ce a yi sai in ka samu dalili an ce a yi in ba haka ba in kai to ka yi abin da hausawa ke cewa faɗi ba a tambaye ka ba ba za ka samu lada ba yanzu ko mutum ne cire maka wula ya je ya wanke ya ce to biya ne ba zan ba shi ba sa in fact sai ma na caje ka kotu dan me kace na saka to duk ibada sai idan Allah ce kai in Allah bai ce kai ba to in kana jin abin da ake cewa aikin baban giwa to shi ne aikin baban giwa babu misali sallar juma'a Allah ce ka kawai da gaske Allah ne ce mai juma'a karanta ayyana يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون الله نتي الله نتي مجاك هاجي قرين الإسلام وأتم الحج والعمرة لله الله الله نتي مجاك قرين الإسلام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معكم kenan duk ibada sai an ce yanzu ko examination kake rubutawa a college or university suka ce da answer three questions only kuma an baka tambaya guda goma su fi da suna da sauƙi duk na amsa su za ba ka kaci za su ba ka fadi saboda ka yi karambani ba ka tsayin da aka saka wannan shi ne da farko sharaɗin ibada ta biyu dole sai ka ga manzon Allah ya yi idan baka bi shi ba to kamar kana cewa kai ka fi shi sanin Allah ke misali kuwa ya karanta da mu sallah raka a hudu annabi idan baka yadda ce ba Allah ba zai karba ba idan matarka ta haihu sai ka yanka zaka yayi amma ka yanka yi kuma jini yanzu zuba kuma nama aka ce baka yanka ba saboda manzo Allah ya yanka rago ne ga shi ne ka kan babu lada saboda kuma tsarinsa idan mutum ya ce da kai assalamu alaikum sai ka ce allahumma rabbana lakal hamd shigo ka amsa sallam a saboda me ba allahumma rabbana musulunci ne sai mu ce akwai amma haka annabi ashe komai sai ka bi tsari yaya ka bi dokoki a amerika don ka zauna lafiya ba za ka bi manzon allah sannan ka ci kana so shi this is sheer madness sai ka bi shi Allah ka samu yana da mu a cikin ayyukan ya ya sha ruwa ya karanta da mu ya hana shan ruwa a tsaye ka zauna ya hana ci da hagu ko sha da yi kokari kar ka ci da hagu kuma na annabi ne ko ka saba ka bari kawai yana sa zobe a wannan yar yatsa tasa wannan karamar yatsa yake sa zobe ko da ya halatta kuma ka sa nan babu laifi amma ya fi kyau ya fi lada ka sa karamar yasa sa zobe a nan an hana bisa hadin sayin na ali kusan laifi bin masu Allah shi ne sallah ya yi sallah zan yi yadda ya yi hajji ni koyi da shi na san ba zan iya komai ɗari bisa ɗari ba amma at least na yi sharaɗi na uku na ibada kai da Allah ko da akwai command an ce kai kuma ko da ka yi yadda annabi ya yi amma ka yi ne don a yaba maka a ce kawai ya iya to lamar ya bace. in ka karanta qur'ani dan a ce ka iya to ka bata maka kanka lokaci da mutane za su yi maka me za su yi maka masallaci an ce kawo sadaka sai ka fitar da shi 100 dollar ya kamata jama'a ku sani so kake so sani ba Allah ya sani ba to me sun ya tallata kuma ikhlasi ikhlasi yan mun karanta labarin ɗaya daga cikin sahabai ya fita yaki ana cikin yaki. zai kashe wani kafiri saboda kafirin ya kashe musu sai kafirin sai juya sai sa majina a fuska sai ce wannan kafirin mugu sai ce da Allah wani zo zo zo zo zo zo I'm not going to kill him ba zan kashe shi ba je ka kashe shi domin ya bata min niyyata niyyata in kashe shi saboda Allah yanzu tun da ya bata min rai kuma saboda daukan fansa ne niyyata ta lalace ka duba ikhlasin yin abu da Allah mutum ya ce gashi na gode ka ta haka Allah bana son ka gode ma Allah ka. kai إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور wannan wajibi kafin fassara zuwa turanci don mu tashi musallar daidai lokaci ƙarƙashin magana kan ibada al'imamu samarkandi yana cewa tun mutumin da allah ya bashi abubuwa guda shida to kuma allah zai bashi guda shida ya kamata mu su ya ce duk mutumin da allah ya bashi haƙuri allah zai bashi lada mai yawa haƙuri kan bin allah kamar ake ka zo musallaci sai da haƙuri ka ba da sadaka sai da hakuri yanzu mutum iyayensa sun girma sai dai a kwantar a tayar da su a wani lokaci da mutum ke ganin jarba a ce uba sai dai ba haya a kwanci kutsari a kwanci idan bai gama da ɗanin kirki ba sai ba ce ni abin ya ishe ka kuma sai halaka to kaga sai matar ka ta bata maka yanko kai ma kana bata mata are you perfect you're not perfect saboda haka wanda aka ba shi haƙuri Allah zai ba shi lada mai yawa Allah ka ba mu haƙuri na biyu wanda aka ba shi yawan istighfari Allah zai masa yafa na uku wanda aka ba shi yawan tuba Allah zai karɓe shi na uku wanda aka ba shi yawan addu'a to Allah zai buɗe masa ƙofar ijaba saboda Allah ba mai rowa Allah karimi Allah amsa mana na biyar wanda duk aka ba shi tawakkali to Allah kuma ya ishe shi na shida wanda aka ba shi ciyarwa spending saboda Allah Allah ba zai hana masa substitution the change ba in ka yarwa ka yi ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم Translation My summarization this Friday centers on the meaning of worship. Worship in Islam means every utterance you utter, any word you articulate, any action you do is an ibadah. It's an act of ibadah. Therefore, it is wrong for some people to think that ibadah or worship only deals with prayer in mosque. I come and pray, when I go out, I do as I wish in my working place, in my firm. No. Everything you do should be characterized, should be punctuated by the concept of ibadah. Because you are created to serve Allah subhanahu wa ta'ala. So ibadah is very wide, very encompassing, all embracing. That is it. Secondly, ibadah has three conditions. Any worship must satisfy three conditions. Otherwise, it's valueless, rewardless, fruitless. Condition number one, there has to be a prior command. Did Allah say it be done? Yeah. Any prophet in the Quran. Quranically and sunnatically. That is condition number one. Like Friday prayer. Are we commanded? We're commanded in the Quran. There are verses there. That is condition number one. Condition number two, the worship has to be based on the prophetic model. It has to be based on the sunnah. The way you fast, the way you break your fast, they have to be characterized by how the prophet did it. Thirdly, your ibadah has to be based on you want to drive Allah's pleasure. You want Allah to endorse you and recognize you. These conditions, if they are not met, any act of worship is not acceptable. on this note we kafin na saukunta da sallah tsokaci da faɗakarwa kan taimako رب العالمين آمين. اللهم ارزقنا رزقا حلالا واسعا طيبا آمين. اللهم نسألك إيمانا صادقا آمين. ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وقنا صابرا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن توفقنا إلى سياق رمضان آمين. كما تحبه يا رب العالمين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وال ابراهيم انك حميد مجيد الله كرمنا لا فيا اليوم ارزقي وكسر هنكلي ايماني ان قدتتي علمين ان قدتتي الله كرم انا ايام دفليم يا الله هنا كده كو او وجهي يا رب العالمين الله كتمتي وكايك تحيي في نجري سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوم الى صلاتكم يا رب That he doesn't have chance to pray in this message. they pray at the church or somewhere else. Uh, uh, we pray, you to donate